sosai shi wannan fannin yana buƙatar karatu mai zurfi da daɗewa ana karatu to wata ko ba samun support daga babanta wata ko ba samu daga mijinta da an yi aure an yi ciki an haihu wannan karatun ya tsaya don ba za a zo mana nan da jariri a goye kuma ana zana jarabawa mai wahala da hadda da haddacewa so ake duk abu yana tsoronta ana ga tana da ilimi da yawa tana ɗaukan albashi da yawa tana aiki to ba karamin wanda zai aure ta kuma shi yana tsoro sannan kuma ta aure da wuri tace za ta hada da karatu da kuma ta samu goyon baya shi yasa ni akwai wanda na musu fatawa ma akan wannan nace si family planning saboda tana gane karatun shi kuma mijin ya iya ubanta ya ce lalle sai ta yi aure kuma gashi ana son ai karatun sai na ba mijin shawara za ku iya yin family in dai har ana buƙatar karatu kuma tunda ta haihu ɗaya ba ta ƙara haihuwa ba sai da ta gama karatu suka dakata kuma da malamai sun yadda in kin yadda miji ya yadda ku dakatar saboda wata matsala ko ta tafiya ko ta karatu ko ta ilimi ko ta rashin lafiya ko ta jinya sun kawo dalilai guda tara a ba ta holewa ba ba ta dakin yana ba akwai dalili na tafiye-tafiye akwai dalili na rashin lafiya akwai dalili na karatu akwai dalili na aiki sun kawo dalilai guda tara a cikin littafin na tanzimul nasal din cewa waɗannan duk an yarda da su ana iya yin family saboda waɗannan dalilai. to kun ga idan aka ɗauka karatun yana da mahimmanci kuma rashin sa yana cutar da mu domin rashin matan ne ƙwararru ya sa mazan dole su ita yanzu malam mu kanmu ba jin daɗi muke muna kallon al'auran matan ba to amma mu ne ƙwararru kuma ciwo ne dole a yi kuma musulunci ya kawo cewa yes eh haka ne ko da mace ta zo suka ce a tsaga iya inda yake da ciwon jikinta duk a rufe amma sai a buɗe iya inda take da ciwon ka a ce kuma nan ne da ciwo kuma a buɗe sama a buɗe ƙasa a buɗe gefe a buɗe tsaki a buɗe ko'ina a buɗe iya gurin ciwon haka idan mace ce ai har a cikin babin temama da alwala cewa idan ana tafiya da maza da yawa da mace ɗaya sai Allah ya mata rusuwa a hanya kuma ba maharaminta malamai suka ce ya halatta a yi mata taimama sai wani cikin mazan ya mata temama sai a binne ta ba tare da an mata wanka ba saboda dai a faɗi wannan kuma shi zaki ake mace ta dinga tafiya da maharam saboda irin wannan lauran da za su taso to kun ga idan ya zama cewa fannin ki ne kuma babu wani namiji kwararre to sai ki abin da taka tsantsan dai kina yi dai kina dai dan ba dai haka zuciyarki take son abin sosai shine mai tambaya na gaba yana tambaya ne a harkar lafiya akwai wani abu da ake cewa itanusiya wato a karasa mara lafiya don an fuskanci cewa cutarsa ba da warkewa ce. Malam menene mutum haka? akwai a wannan fatawa da kun bibiyi da kun bibiyi laccar da na yi aminu karshen hospital na masu intensive care unit a kanta ma aka tashi daga laccar cewa wannan maganan ƙarasa mara lafiya sun kawo dalilai wajen guda shida da ke sa a tabbatar cewa mutum ba zai dawo ba sun yi magana kan mutuwar kwakwalwa da mutuwar huhu da mutuwar zuciya da waɗanda suke fara mutuwa da wanda ake samun percentage kaza ya mutu an tabbatar ba zai da ba yana ta shan wahala ana ta kashe kuɗi ana ta magani to akwai takardu da ake bawa mai jinyan ko a bawa su wakilansa su sa hannu cewa ya kai wannan yanayi. ko shi da kansa ma zai iya sa hannu cewa ya kai wannan lokacin da aka ga yana ta shan wahala kuma kwakwalwarsa ta riga ta mutu gaba daya ko da huhunsa da zuciyarsa suna aiki an tabbatar cewa an kwakwalwa ta riga ta mutu gaba daya to ba za a dawo ba to duk waɗannan sun mana bayani so da aka sai na ce musu to su bari akwai wata majalisa ta malamai da suke zama a ƙasar Saudiya da ƙasar Masar al-Majlisul A'la li Shu'unil Islamiyya da fatawa da majamma na fiƙe, to sai muka yi magana da su sai na tattaro musu fatoyin suka bude ɗan wasan grup haka sai na tattaro fatoyin da aka yi sai na musu na tuttura musu to cikin fatoyin da aka yi wannan su wannan majalisa ta malaman duniya sun kirawo ƙwararru akan wannan fannin sun musu bayanin abin da ake nufi da ƙarasa mutum bayan sun fahimta tunda ba za ka yi fatawa akan abin da baka fahimta ba bayan sun fahimta sai suka ce to hali uku ne akwai halin da an kai ɗari bisa ɗari duk masanan sun haɗu sun yi shawara consultant ɗari bisa ɗari cewa ba zai dawo ba barinsa haka kawai wahala yake sha to suka ce a wannan halin ana iya ƙarasa mutum akwai kuma inda aka samu 99.9% wannan ɗan abin ƙwaya ɗaya da rage ba su yadda a ƙarasa mutum saboda shi ba in dai ana jin akwai wani hope domin akwai abin mamaki mutum zai iya kaiwa wannan yanayin kuma ya taso kuma a nan wani likita yake gaya mana ya ce ya ga abin mamaki suna aiki a maiduguri wani mutum aka yanke masa hukunci duk dalilan da ke sa mutum ya mutu ya cika su likita ya rubuta ya mutu aka kai shi miciware da asuba sai ya tashi Diraka har yanzu mutuwa bincike ake a kanta ya ga idansa ya kafe ya ga zuciyarsa ta daina bugawa ya ga jikin temperature jikinsa ta tashi ya ga mene duk abubuwan nan ya kwala idansa ya haska fita duk wani dalilai da ake duba a likitance ya tabbata ya ce wannan ya mutu ko mutumin na asuba na yi kawai sai ya tari sai aka ji daga mutuwar mutu yana tari aka zo aka fito da shi aka ce likita ka ce ya mutu ya ce wallahi iya ilimi na ke? amma na yi wannan ya nuna kenan akwai ci gaba da research cewa ƙara research akan abubuwan da suke kashe mutum to wani ma sai ya faɗi irin wannan shi ma ce exactly ya faru gare shi kuma wani ya karanta wani dalili mai kama da haka shi yasa kuka ga akwai wani amir a Saudiya wani yarima yau shekararsa goma yana cikin kwama babansa ya ƙi yadda abin ne shi saboda an ce masa 99.9% ne aka tabbatar ba zai tashi ba amma akwai ɗigo ɗaya da ya nuna zai iya tashi ya ce to a jira ɗigo ɗayan akwai ikon Allah a ciki kuma yanzu bayan shekara goma an ce ya fara motsi inda a najeriya ke da tun an ci gumbarsa Tini, tuni ma kabari ne ka kare eh. mutum an kai shi eh. ka gani so saboda haka suka ce idan an samu dan hop kaɗan ko kuma suka ce hali na uku su masanan sai suka yi saɓani sai wani ƙwararre ya ce kai an kai 100% ba zai da wani ce a'a 99.9 to wannan sabanin ba za a karasa shi ba dole a jira saboda wahala ce ta kuɗi wata ran saboda mu asibitocin mu anan in aka kai wani yanayi mafi yawa kai kake ɗaukar nauyin kanka to sai kaga abubuwan ya kai duk an tsiya ta dangi ana ta kawo kuɗi suna narkewa su da kansu dangi za su ga kai mutumin nan fa ya kamata ya tafi to irin wannan yanayin ne na kawo musu fatoyi wanda kuma insha Allah idan kuna da da abin nan kuna da WhatsApp group ko abin nan zan iya tura muku waɗannan fatoyi da wannan site din duk ma abin da ya shafi harkan jinya wanda ake ake malaman duniya suka amsa zan iya tuttura muku su da larabci da turanci kuwa sai ka karanta ya ga bayanan da suka yi a irin wannan yanayin na jinya da ƙarasa mutum da sauransu. To za mu magana da Amir in kuna da whatsapp group ko kuma abin nan sai mu tura ta nan sha wannan ba tambaya ne akan ko wani abu da ake cewa lasin ethics wanda yake mummunatar su cewa dan malam ya shigo su yi kitse to malam ne yake hukuncin wani abu ne ne hukuncin wannan ai al'ada ce da kotu da wajen manyan tarurruka in manya suka shigo wannan ana tashi shi a musulunce ne ba a yin haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo aka tashi ya ce a ni ba na son wannan ce wannan al'ada ce ta ajamawa irin mutanen afirka mu ne za ka faɗi ko ka tashi in wani babba yana zaune ka faɗi kamar da mun je fada muke faduwa ko kuma ana tsaye ka tashi wannan ba baka faɗin ba sai an faɗar da kai to saboda haka waɗannan abubuwan kace ba za ka yi ba sai ka zama daban domin shawara ta irin waɗannan abubuwa duk inda ka shiga aiki ka ga yana ake yi inda ba wani abu ne karar ba bai kamata mutum ya tsaya yana rigima da wannan ba a tashi a girmama mutum al'ada ce wannan amma an kace aka ce Allah ne ya ce aika ci ba Allah ne ya ci ai ba kuma aka samu daman a daina ma za a iya daina amma a yanayin da ake ciki yanzu ba ka da iko akan wannan sai ka tashi ma istighfari za ka sai kai

abin yayi nisa ok wani kuma yana tambaya ne a kan cewa idan ta tabbatar cewa mara lafiya mutuwa zai sai kuma ɗan uwansa suka tambaye ka cewa zai warke zai warke kuwa sai ka ce kwarai ban kuwa sai kuma mara lafiyar da ya mutu sai suka ce kayan karya suka kuma kai ka kara domin rashin gaya musu gaskiya da kai to yaya za ka yi ai ma haka ba za ta faru mutu ka ce muna iya ƙoƙarinmu ko we try our best kawai ka tsaya nan muna iya kokarin mu ko kuma ku je ku ci gaba da addu'a amma aka ce mutuwa zai yi ka ce to a hannun Allah take zai rayu ka ce a hannun Allah yake amma mu muna iya kokarin mu ne na jami'an lafiya mu gaman tseratar da shi amma mutuwa in ta zo ni ma likitan mutuwa zan yi mutuwa ta to kaga wannan ba aikin ka bane ka ce zai mutu ko ba zai mutu ba so da kaka kuskura a sa maka wani lafazi a bakinka wanda zaka faɗa ka zo kai commitment ɗin kanka zai mutu ka ce a hannun Allah mutuwa take amma dai mu muna iya kokarin mu gabe mutum ba insha Allah zai rayu ka ce wannan a hannun Allah yake mu dai muna iya kokarin mu ga yarayin. so ka zama dan siyasan magana ka iya kiyaye lafazinka in ka zo aka ce yanzu kai kana jami'in lafiya ka isa ka ce wani zai mutu a ce zai mutu ka ce kwarai kuwa sai kuma ya rayu hannunka mutuwa take hannunka rayuwa take so ka kakko shiga wannan babu mutuwa da rayuwa ba aikin ku bane ba rai kuke bayawa ba ba lafiya kuke bayawa ba kokari kuke yi ku ga mutum ya samu lafiya da izinin Allah to a tsaya anan kuma amma kalmomi na karfafa zuciyar mara lafiya da shi mai jinya wannan kalma ce mai daɗi ku ƙara hakuri ku je ku ci gaba da addu'a kuma ko na abu da na manta in ka batan mutum musulmi ne sai ka ga alamar ransu zai fita to ka lakkana masa kalmar shahada ba ca za ka ya faɗa sai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wala aminu kano wani yake gaya mana ya ce wani mutum ya zo zai mutu idan aka ce masa la ilaha illallah sai haka in an ce muhammadun rasulullah sai ya haka wallahi ya ce mutumin na haka ya mutu in an ce la ilaha illallah sai haka da sun ce masa muhammadun rasulullah sai ya haka na'am ai bai ci komai ba ya faɗi ɗari bisa ɗari ai kalmar nan guda biyu da ɗaya ta motsa ɗayan ma ta rubuci tare suke tafiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba za a karɓi la ilaha illallah ba sai da muhammadu rasulullah ba za a karɓi muhammadu rasulullah ba sai da la ilaha illallah so in mutum ya rushe rukuni guda ya rushe rukunan gaba ɗaya ce wannan ko irin musifa ce ta faɗa wannan mutumin za ka mutu ana ce maka la ilaha illallah sai ya haka da yake ba zai iya faɗa ba wai alamar ya yadda yes la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kuma ya haka la ilaha illallah Allah ka sa mu cika da imani suka ce malam mun ga abun mamaki kuma suka ce akwai lokacin da wata kuma gata arniya ce a gefe ana laƙana musulmin la ilaha illallah shi bai faɗa bai ta kawai sai ta kama faɗa suka ce sai da ta yi minti biyu tana faɗa kafin ta cika shi kuma ya ƙi faɗa yana ta wai yana ta yi abin nan yana ta makarkata mutuwa ya kasa faɗa ita kuma ga ta a gefe ba musulma ba ce ba ma ita ake gayawa ba fa ita kuma kawai sai ta sai ta kama faɗa da shi yasa suka sanar da danginta to fa ku sani matan nan da za ta mutu suka ce su ba ruwansu ba ruwansu suka yi suka yi mata jana'iza amma nace musu wannan dai ta cika ta cika da kalmar shahada kowace irin jana'iza aka yi mata wannan ba zai cutar da ita ba su kai ta saka ta akwatu su yi mata ko me suka yi kona ta za su duk su je su amma dai wannan kalmar muna ga za ta amfani ta domin ta faɗe ta sannan akwai ƙari wata rawan suna gan haka ta faɗa mutum yake faɗa su ce bai cika da imani ba to wani ya yadda a zuciyarsa ya kasa faɗa da bakinsa ne in ba wani alama ya nuna na kin yadda ba kamar yanzu wannan da ya haka an san alama ce ta kin yadda amma an kafar kana faɗa mutum wani zafin ciwo da raɗaɗi da irin yanayin da yake ciki yana faɗa a ransa amma ba zai iya furta da bakinsa ba abin da ake so kai ka faɗa masa sai ka bashi minti ɗaya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kai shiru sai ka kuma faɗa kai ta faɗa har rai ya fita wannan ce tambaya ta ƙarshe insha Allah da Hausa wannan yana so a ja hankalin malaman mu a kan su dinga koyar da ɗalibai kula da sallah da kuma alwalar ƙara lafiya sannan kuma abu na ƙarshe sai masu neman shawarwari a kan challenges da mata nasu suke fuskanta wajen neman aurensu. sai kuma masu neman addu'ar karatu da kuma addu'ar jarabawa ya saka wani a lalle kam ya kamata musamman dai a yankuna na musulmi ko ba da ba ne tun tunda hali ne mai kyau ya kamata a ce a koya wa jami'an lafiya yadda jinyar mara lafiya take sallan mara lafiya da sauran abubuwa da suka shafi wannan kuma insha Allah akwai wani shiri da muke na samar da ɗan littafi jagoran aikin lafiya a musulunci wanda insha Allah a ciki za a kawo maganar sallah da sauran waɗannan kunce-kunce yanzu mun fitar da tambayoyi kusan guda ɗari da goma waɗanda kuma duk daga jami'an lafiya ne aka tattara waɗanda za su zama jagora zuwa ga rubuta wannan ɗan littafi ɗan ƙarami haka wanda zai ba mutum shawara kai yadda za ka tafi kai sallah ba tare da ka cutar da wanda kake jinya ba da kuma shi ma yadda zai yi sallah ba tare da ta cutar da shi a bisa abin ɗinsa ba sannan batun jarabawa muna muku addu'a Allah ya ba ku nasara Allah ya bada karatu mai inganci ya kuma sa karatu zama mai amfani batun aure kuma shi ma muna fata dama shi auren jami'a jami'an lafiya matsala ɗaya yake da shi shine ka fahimci ɗabi'ar aikin wani gani yake in ya auri jami'an lafiya kamar 75.5% yana waje shi abinda zai samu 29.9% a cikin gida saboda haka ta fita sau kaza ta zauna a gida sau kaza awannin waje sun fi yawa ga kuma suna da night call din nan sauraka da daddare kana neman matarka tana can tana kula da feshin ga wani feshin din kuma a gida a zaune mijinta ka gani kai ma miji ai feshin ne ko yawwa to kin ba feshin din kin tafi wajen wani feshin to dole ya ga cewa to wannan auren ya zama rabi da rabi kenan kuma sannan ga wasu ga zafi kuma kace zaka karo kishiya kuma ba su yadda ba kuma bayan su kuma za su iya baka kaso 29 ne cikin 100 amma dai muna wayar da kan mutane akan haka kuma gaskiya yanzu ana samun ci gaba kwarai da gaske mutane suna haƙuri su auri ma'aikatan lafiya sawa'un likitocin ne mata sawa'un manasis ɗin ne ko masu aikin ungozomancin ne ko kuma masu taimakawa likitoci ne duk ana auren su yanzu saboda mutane sun fahimci shi ba wani aikin da suke yi inda za su tsara mutuncinsu a wurin aiki ku ƙalubalenku mata ƙalubalenku kaku kuskura ku yi wasa da mutuncinku a wajen aikinku ko a gida shi ne kawo ku tsara mutuncinku kaku kuskura wani ya zo muku da magana ta wasa a kan abin da ya shafi mutuncinku aiki a yi aiki a tsaya aiki amma abin da ya shafi wasa kake kuskura ki buɗe ƙofa kika buɗe ƙofan wasa to ɗaya in ta sai a jawo ta jawo ɗari sai a ce duk haka suke kuma akwai masu mutunci yanzu ga wata nan nan karatun ƙur'ani aka kawo ta karatun ƙur'ani aka kawo ta ba makarantar ma addini ba ce amma ta samu lokaci har ta yi ƙoƙari ga shi ta hada cezo izo 60 da hadisi ɗari. ga wata ta yi sauka iyayenta ma za su yi mamaki mu ba mu kai ki makarantar sauka ba amma me yasa kika je kika yi sauka a school of nursing za su ji daɗi kuma wannan ɗin ma mu kanzu ya ƙara wa makarantar daraja a gurinmu kuma yanzu waɗanda suke ƙin ko suke ganin in sun kai yansu kamar sun kai su kofa jahannama za mu gaya musu cewa a nan ma ana hadda ƙur'ani kuma ana kula da tarbiyyarsu kuma ana iya yi wajen yi musu faɗakarwa da wa'azi so za ku ga neman admission zai ƙara zai yawaita saboda za mu ciccusa abin a cikin karatu saboda haka ku kuma abin da za ku yi mana ku inganta aikinku ku so aikinku ku nemi aljanna da aikinku wannan sakonnin uku nake so kawai ku rike kuma ku tsare mutuncinku banda wasa wanda yake son ki da aure da gaske to ya zo ta hanya aure kun ji dai mala ya gaya mana cewa lokacin da suka yi jami'a can shekaru aru aru baya aru aru fa ga wata ɗaliba ta yi fice a halaye masu kyau sai da aka yi gasa wanda ina fata malama ya shiga gasar kan wa zai aure ta saboda kirkinta wataƙila ba kowa tafi kyau ba ba kowa tafi dira halitta amma kawai an ga wannan ɗaliba in ha a school tunda anan za a yi ma shaida a school za a yi ma shaida dan ne ka cakuɗa da ɗalibai maza ka cakuɗa da ɗalibai mata kuma aka ga ka tsaya to shi yasa dole kowa yana son wacce za ta zama matarsa ta zama fa mutuniyar kirki ba komai za ka ɗauka ba duk abin da za ka ɗauka in ba kirki ba ƙarewa yake ƙuruciya ƙarewa take yarinta ƙarewa take kyau ƙarewa yake yi lafiya ƙarewa take abin da yake wanzuwa a ƙarshe shine addini da kun ga ba a yi da addinin nan ba to akwai matsala ina fatan alheri Allah muku albarka Allah ya tsare mutuncin ku Allah ya ku ilimi mai albarka Allah ya baku rayuwa mai albarka Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya sa a ci jarabawa a yi nasara kuma a dage da karatu a dage da yi wa iyaye addu'a da yi wa ƙasa addu'a da yi wa malamai addu'a da yi wa makaranta addu'a da yi wa jahannan addu'a wassalamu alaikum Ok, addu'a zaman karatu. a yi karatu mun taɓa zuwa wajen wani malami muka ce rama makalla a babu maganin hadda sai ce naci da addu'a a sa naci kuma ya addu'a a yi sa naci a yi addu'a ka nace ka yi karatun sosai sannan ka tashi da daddare ka yi addu'a ka ce ya mu'allima ibrahima allimni wa ya mu fahima sulaiman fahimni kawai ka ga Allah ka tashi ai shi kenan ai wani malami ya ce duk mas'ala komai wahalarta in ta riƙe min da na gaya wa Allah wannan ya mu'allima ibrahim allimni wa ya mu fahima sulaiman dama ya faɗa faffa hamnaha Sulaiman so da haka ya kai wanda ka sanar ka ilmantar da Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ba makarantar da ya je karatu amma ba abin aka taba a sa bai warware ba kuma duk annabawa yayansa ne waɗanda suka biyo bayansa to kace Allah yadda ka ba Ibrahim ilimi ka ban ilimi yadda ka fahimtar da Suleiman ni ma ka fahimtar da ni so in kika yi wannan kuma kika yi naci kika gama kika yi nazari kika yi nazari kika hadda ta kika da shi take addu'a ya muallima Ibrahim allimni wa in fasilna fahimni wa sallallahu ala nabiyil karim dama salatin annabi yana ƙara addu'a inganci da kuma kuzarin ta, ta karbo to shikenan